الغزالي أسكدتات لنا شمسونا لماذا اخترت المنهج السلفي بالشيء السلفية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة شافي الثلاثين ذكره آه، كلمة السلفية وكما لهم لفظ الفرقة الناجية وكما الطائفة المنصورة يمكن في ذلك الطائفة المنصورة الطائفة الناجية والطائفة المنصورة والكلام في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وعليها من وجوه batu akan waɗannan lafuzza guda biyu za a yi shi fuskoki masu zuwa fuska ta farko awwalan al-ahadithun nabawiyya fil nahyi an iftirak al-umma al-islamiyya abu na farko shine hadisi waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi suna hani akan rarrabuwar al'ummar musulunci hani game da rabuwar kai عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افترقت اليهود على إهدي وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة yahudawa sun rabu zuwa gida saba'in da ko kuma gida saba'in da biyu wata farrafa nasara ala su kuma kirista su ma rabu zuwa saba'in da ɗaya kudu wata farko ummati ala salati wa saba'ina firqa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya ce za ta rabu zuwa gida saba'in ko wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne haka وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم game da wannan ah, matsala ta ba da labarin rabuwa al'umma akwai hadisai daga sahabbai da dama da suka bude irin wannan ma'ana na daya akwai hadisi daga muawiya radiyallahu anhu wa fi hadisihi ziyada muawiya Allah ya tsara masa yadda shi da mahaifinsa ya rawaito irin wannan hadisi da wani tsari inda ya tsana shi riwaya yace wa innahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim al-ahwa a samu wasu al'umma a cikin jama'ata wasu jama'a a cikin al'umma ta yi manzo Allah sallallahu salama wasallam tijara bihim al-ahwa san zuciya yi dinga guje jiya da su dama ja su hagu ya ruga da su da gudu nan san zuciya ta shiga cikin su ta ko ta ko ina kama ya ta ta jalal kalbu bi sahibi kamar yadda kare yake bin mai gidan shi ta bin shi inda ya shiga da aka san zuciya duk dinga gaban su duk inda suka shiga la yabqa minhu irqun wala yusallun illa da khalq babu wata gaba ko wani ainihin jijiya a jikin jikin su wanda ta rage sai ya zama son zuciya ya shiga cikin wannan gaba ko jijiya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana duk abin da kake saka son zuciya magana ne aiki ne tunani ne ko ina cikin gabas da cikin jikin su shi zama son zuciya da yake zan su ba'u an anasin ibn malik radiyallahu anhu wa fi hadithihi ziyada shi ma Anas dan Malik ya rawaito hadisin Isra'il umma shi da wani kai bayan da ya ambaci cewa za a yi al'umma saba'in da uku ce kullu hafin nari illa wahida duk saba'in da uku nan gidan wuta za su shiga illa wahida in ba su kwaya ɗaya wahiyar jama'a ita ce tawagar al-jama'a an auf bin malik radiyallahu anhu duk kuma auku an malik Allah ƙara masa yadda shi ma ya rubuto wa fihi ziyadatun nahwu ziyada nahwu hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu shi ma da ƙari akan dukkanin su ƴan wuta ne sai kwaya daya sai kuma Abu Umamata albahiri bahiri radiyallahu anhu fi qissatin tawila Abu Umama shi ma ya ruwaito da wata doguwar kissa wa fi hadisihi ziyadatu sawadil a'zam shi ana shi karin yazo da lafazin sawadul a'azam su ne ainihin tawaga mafi girma ainihin najiya wato tawaga za ta tsira ita ce kwaya ɗin an sa'id ibn abi wa qasim rabbi allahu anhu sai riwaya ta abu dan abu wa riwaya ba ta tabbata ba isnadin ta wa fi ziyaratul nahwi hadith anas ibn maliki amma ta zuri irin karin hadisin anas ta zuri ga mashahidi kenan tun da yana da ainihin wato hanyoyi tabbatattu rabbi Allahu an anas ibn malik sai hadisu abdullah ibn amr bin as radiyallahu anhuma wa fi ziyadatu ma ana alayhi al-yawma wa ashabi a riwaya abdullahi dan amr dan shi kuma da yazo sai ya ce ah, waɗanda ah, ah, waɗanda na su zama sun tsaye su ne wanda suke kan abin da manzo Allah sallallahu sallam wasallam yake akai a wannan lokacin da yake rayuwa abin da yake akai shi da sahabbai shi radiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil akhirati wal ula wa fil bab an amr ibn auf al muzani wa abi darda'i wa abi umamata wa wasi' al asqa wa anas ibn malik mujtami'i fi hadithin wahid duk waɗannan sahabbai amru dan auf أبو الدرداء أبو أمامة ana بن الأسقى su أم مالك دكا نسكا دسكتك وكتك رواية guda ɗaya wadanda ainihin wato. dukkan sunan a ƙasa mali ke cewa ya tattara su gaba ɗaya tafrijin su a cikin wani tashi na shi mai suna nasul umma fi fahad a hadith tirakil umma a cikin ne waɗanda sun kai matakin musawatin inda ga ko anan yanzu gashi an kawo sahabbai wajen fiye da goma masu riwaya ومن هذه الأحاديث جاء وصف الفتنة الباقية على الأصل التي أبت على السنة بالنواجبها أشوى أن الحديثين أكثر متشوى أن سبقنت ɓangare daga cikin ɓangarorin al'umma bayan kai yaro idan za su zama wakin za su tabbata albaqiya alal asli ɓangaren da za su zama sun tabbata akan asalin addini irin na التي تؤدب السنة بنوادرها wadda kuma za ta ciji za ta kame sunna da haƙoranta bin najiya aka saka ta da alfirkan najiya ƙungiya ne tsira da annaha najad ibn filafi saboda ta farko ta tsira daga sabanin su kuma ta cikin sabanin sai dai wasu ne suke saba mata wata jubi bi ibnillahi min Allah tsira biyu kenan ta tsira a cikin a anan duniya kuma da izinin Allah ranar alkiyama wannan kungiya ko wannan tawaga za su tsira daga wuta ya Allah ta samu aji. ciki saniya fuska ta biyu ta bayani akan alfikar najiya wa fa'ifal mansura shine a hadith fa'ifal mansura kan ji hadisan alfikar najiya ta baki shine sai a hadith fa'ifal mansura ta farki ko kuma tawaga wadda wadda Allah ke taimakonta عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أجمع ذا الله ينفع لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ce ba za a gushe ba ana samun wasu tafarkin jama'a wasu tawagar jama'a a cikin al'ummata ummatun wadda take tsaye bi amri lahi da ainihin al'amarin Allah addinin Allah la ruhun man kazala. ke ci mutuncin su ko kyaye su baya fitar da su ba su ta su fasa abin da suke na addini wala man khalafu haka wanda ya saba da su yake yin addini ba irin nasu ba kai ki zargin su da zafin addini ko wani abu makamanta haka baya fitar da su hatta ya ce amrul lahi wa hum ala zalika har al'amarin Allah ya zo da suke su suna kan haka ma'ana ko mutuwa ko bayanan musulunci ko mahadi ko wani al'amari dai wanda Allah ya kaddara zai faru gare su qala umayr ahadu riwayatil hadith qala malik ibn eh, ya khalid qala mu'adh mu'adh dan jabal yace hum bishani wannan al'umma a kasar sham za a san su masu riko da addini qala muawiya hadha malik yaz'amu annahu sami'a mu'adh ibn jabal yaqulu hum bishani mu'awiya yace ga maliku dan yaqali yana cewa ya ji mu'awiya dan jabal na faɗin cewa mutanen kasar sham da wannan sifa hadith al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu bihi kuma riwayar mughira dan shu'ba da lafazin cewa la yazalu nasu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadhalik wasu al'umma wasu ɗan kawar mutane cikin al'umma ta ba za su kushe ba suna bayyanar da addinin Allah har kar'amar Allah ya zo da suke su wannan riwaya tana cikin bukhari da muslim kamar ta gabanta kuma ne shi hadisu umara ibn al-khattab radiyallahu anhu bi lafzi la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على hatta حتى تقوم sa'a ba a kushe ba ana samun wasu jama'a a cikin al'umma ta suna bayyana ta gaskiya aka ba su kasance suna ruko da gaskiya har zuwa tashin alfiyama su ma wannan ihin inda ta ce riwaya na hudu ke hadisi faubana radiyallahu anhu bi labdi la tazalu qa'ifa fi zil ummati bi zahirin ala al-haqq yadurruhum man qabalahum hatta ya'ti amru llahi wa hum kadhalika wannan ita ce riwaya faubana ba za a gushe ba ana samun wasu tawaga cikin al'ummata suna riko da gaskiya ba sa cin damuwar wanda ya kare su ko ya saba musu haka za su zauna har al'amalin Allah da zo ya riske su hadisa imran ibn husayn radiyallahu anhuma bila riwaya imran dan husayn yace manzo Allah yace la tazalu qadifatun min ummati yuqatiluna ala al-haqq wasu tawagar a cikin al'umma ta ba za su bishe ba suna maya, suna yaki akan daga gaskiya na. alaman nawa'ahu Allah ya ɗaukaka su akan duk wanda ya jayayya da su hatta yuqatila akhiruhumul masiha ad-dajjal har ƙarshen wannan tawaga su ne za su ainihin yaƙi masihu a dajjal wannan masu ya ce dukkan sirwaye ya tabbatattu mala yace sa'isan hadisu jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu da labdi la zalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna ala al-haqqi ila yawm wasu tawaga cikin al'umma ta ba za su kushe ba suna yaki dan ɗaga gaskiya har tashin ba. qala sai yace sabon isa ibn maryam isa dan Maryamu zai sauko a ƙarshen duniya da qulu aliruhum sai jagoran wannan al'umma a lokacin sai ce da isa ɗan Maryamu. ta'ala sallibina ya kai isa zo kai mana sallah an yaqulu wato su bashi liman ciki sai isa ya ce da su la a'a inna ba'dakum ala ba'di amirun ai sashen ku kuli ainihin jagorori ga sashen ku lillahi azza wa jalla li hadhihi al-umma wannan wani karin falala ce da Allah ubangiji ya mu wannan al'umma cewa isu isu da su yau kansu jagoranci ba sai annabi ko manzo kaɗai da aka ma wahayi ko ma'asumi ba isu isu za su iya ainihin jagoranci annabi isa sai ya ce yin wannan jagoranci ya ce a su yi da kansu wannan hadisin musulmi na'am takmatan lahi na'am takmatan lahi azza wa jalla eh daraja ko girma da Allah ya ba wannan al'umma sai ce sabi'an hadithu kalama ibn al-fayl radiyallahu anhu bi الآن جاء الكتاب لا تزال طائفة من أمة باهنة على الناس يرفع الله قلوب أقوالهم ويقاتلون ويرزقهم الله عز وجل وهم على ذلك ألا إن أقدار المؤمنين في الشام والخير معقود في نوافيها الخير إلى يوم القيامة وإنما رواية ما مسلم في سوى الآن جاء الكتاب yanzu kuga lokacin gwagwarmaya lokacin yakin yayi akwai iskar ta zo a cikin riwaya da ake wasu na kokarin saba wa sun da ke lokacin fa yaki yi. lokacin da muke fara za a yi yaki da lokacin ya yayi Za tazalu ta'ifatun min ummati wasu tawaga cikin al'umma ta inji manzo Allah sallallahu alaihi za su kishi shiga alal zahirina alal nas suna masu bayyana a cikin mutane yarfa'u Allahu quluba aqwamin Allah zai tsarki zukatan wasu mutane za su ta gwagwarmaya don ɗaga kalmar Allah wa yarzuquhum Allahu azza wa jalla wa hum ala dhalik Allah ya cigaba da ba su arzikin da suke bukata a kan wannan aiki na gwagwarmayar su alaƙin aqdarin mu'minina bishan yanzu Allah ya ce ku saurara lalle matakarar a da zai zama matakara ga al'ummar musulunci shi ke kasar sha wal khairu kaga da shi doki ma'qudun fi wasi al khairu an manna ainihin alkhairi a cikin goshin shi ila yawmul qiyama hatta shi alkiyama duki ba zai kushe ba a matsayin dabba mai alkhairi wato don da zaka kiwata ta a hau a yi jihadi a yi aikin haji a shiga neman gwagwarmaya kan addinin Allah sai lamba ta takwas da kuma tara hadisu abdullahi ibn amr wa uqbah ibn amir radiyallahu anhum bi lafzi la tazalu hisabatun min ummati yuqatiluna ala amri llahi zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum as-sa'atu wa hum ala zalika da ba a gushi ba ana samun wasu tawaga daga cikin al'ummata suna ainihin yaki da kalmar Allah wanda ya saba musu ba ya su da su haka ba su kasance har tashi alkiyama duk wannan ruwaye ne na al-Imam Muslim حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر wasu tawaga cikin al'umma ta ba za su fice ba suna masu ayyuwa akan al'amarin Allah la yadurruha man khalafaha حديث قرة رضي الله عنه da إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه idan aka samu matsala matsalan kasar sham suka lalace babu sauran alheri a cikin wannan al'umma ba ta zalu qa'ifatun min ummati mansuriyan wasu tawaga cikin al'umma ta ba za su gushe ba Allah yana ba su nasara la yadurruhum man khalaqahum hatta taqum as-sa'a wanda ya saba musu da zai fitar da su ba har tashin alkiyama hadith jabir ibn samura radiyallahu anhu bihi lan yabraha hadha ad-din qa'iman yuqatilu alayhi isabatu min al-muslimina hatta taqum saa wannan addini ba zai kishi ba a tsaye za a dinga samun wasu tawaga suna kokarin gwaggwarmaya don kare shi har tashin alkiyama hadith ta'adi a abin wakasin radiyallahu anhu da lafzain sa'adun abuwan kasin Allah ya tsara masa yadda na shi da lafazi guda biyu al'awwal lafazi na farko la ta zanu qaifatin bil ummati zahiri da ala dini azizatan ila yawm ba za a kushe ba ana samun wasu al'umma masu bayyanar da addini masu ainihin daraja da cizza ta addini a tashin duniya asali lafazi na biyu laya ya zalu ahalul maghribi zahiri na alal haqqi hatta taquma as-sa'a ba za a guji ba ana samun mutanen ainihin wato mafi da magrib a lokacin daga inda ake ke wanda magana shi ke ma'ana shi sha wata babban ganin wani wani wani mawakacin ɗan tarika ya ɗauki wani hadisin ya ce wai wai garin su tijjana ake nufi wai fas ake nufi inda ake kuma gari Ta wannan wannan hauka ne kawai hauka ne ba wai ba wai san zuciya bane wannan tsabara ga musuwa ce kawai dan shekara na aka sawa garin suna magrib wannan da ake cewa gari morocco shafi shekara ɗari biyu da wannan su irin suna abin da nake nufi da maghrib a lokacin ƙasar sham da ita ce take yamma da ƙasar madina zahirin alal haqqi hatta ta kowa sa'a sai hadithu abi kinaba al-khawlani radiyallahu anhu da lafzi la allahu ya yaghrisu fi hadha al-ghars Allah ba zai kishe yana ainihin kisa wani tashe a cikin addinin nan ya sta'amiluhum fi sa'atihi ila yawm al-qiyamah yana amfani da waɗannan tattaruwan dashe da yasa wato dan su zama ainihin sun rike addinin Allah ana yi da'a a tashin al-qiyamah kamar ke ce kamar da shi? da ake yin dashe sai an samu wani abu da ya ma kusa lalacewa sai a zo a tada shi ma'ana sai al'umma ta yi kamar ta lalace sai Allah ya tayar a cikin su wanda za su mike da da ainihin wato addinin Allah wa alal jumlati malin jumlati a tafiye a hadithu ta'ifatil mansurati mutawatir hadisan da suka zo suna magana a kai ta'ifatil mansura hadisai ne mutawatirai a shi ya kawo a kalla riwaya shi hudu ne kama nasu ala zariki jama'atu min ahal ilmi kamar da aka samu malamai suka faɗa haka karara minhum cikin malaman akwai shekul islam ibn tuhiya shi kuka da istirafin mustaqim da shi ya faɗi wannan a cikin littafin ikirawu salatu musulun sun a farkon shi wasu yuti fil azharin mutanasila da su yi a littafin shi da ya yi a cikin akan hadisai mutawatir al-azhazul mutanasira shi a hadisin mutawatir a ɗan juzi ya fi ƙarami na su yana kawo hadisai ne waɗanda suka tabbata cewa suna da hanyoyi akalla guda goma goma ya sa ƙa'ida cewa daga isnadi guda goma shi ne mutawatir to sai yakan kawo hadisai ire-iren waɗanda ya kawo hadisai sun guda ɗari uku da wani abu kuma shehu nan al'albani hasibahullahu fi salatul idin yace da kuma malamin mu albani Allah ya kare shi ya faɗa ka cikin dafa salatul idin da sunatul mubahara wa ghayruhum da wasu malaman wa min hadhihi جاء وصف الطائفة بالمنصوبة لأنها ظاهرة على الحق daga waɗannan hadisai da aka samu siffanta wannan tawaga da cewa wadda Allah yake taimako saboda tana bayyana gaskiya ba da ta tuna alaihi kuma tana tabbata akan gaskiya sai anna allaha yaqna'uha bi aiki, dan Allah yana dillifi da kulawarsa wa yasna'uha ala ainihi kuma Allah shi yake wanda shi yake kera wannan ainihin wato al'umma a cikin sa sai a ce amruhu wa hum kadhalik al'amarin Allah ya zo suna kan wannan tafiya salisa fuska ta uku ta bayani akan al-taifal mansura da kuma ainihin al-firqan najiya awsaful firqatin najiya والطائفة المنصورة هل بينها تعارض وتغاير سبوب الفرقة النادية da a ƙarfar mansura shin akwai sabani ne tsakankanin su kuma kuma ya ci guda ya tafar su guda daya yace wardat al akhbar as sahiha an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ayini awsat al firqah najiya wa qaif al mansura manhajan wa an samu hadisi daga kuma da suka suna bayani akan siffofin wato alfikar nahiya da kuma siffofin afahifatul mansura manhajin tafarkin su wa halan da kuma halayen mutanen wannan tafarki amma manhaj da shi da manhajin alfikar nahiya da afahifatul mansura faƙad warar talatatu alfadin da tahdidi malami an samu kalmomi guda uku da suka zo suna bayyana irin salon manhajin wannan tafarki al'awwal abu na farko za su kasance akan ma ana alaihi wa ashabi masu bin abin da annabi alaihi salam shi da sahabbai suke akai wanda shi ne ɗaya daga cikin awsaf a salasa na al mansura da kuma al Shi ne, shine cewa akan abin da annabi da sahabbai suke a kai, kama fi hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu الثانية نبي الجماعة kasancewarsu a cikin tafarki na ainihin jama'ar musulunci ba su ware suka mulki kansu daban ko suka kafa wata kungiya ko wani addini da daban ba a cikin jama'ar musulmi kama fi hadisi anas wa sa'ad radiyallahu anhu asalis na uku aswadul a'za za su zama su ne ainihin wato tafarki ko tarabka mafi jima mafi dacewa kamar fi hadisi abi usamata al umamata radiyallahu anhu ما ليتي وهذه الألفاظ النبوية الصحيحة تتفق ولا تختلف waɗannan lafuzza na manzo Allah ko kalma ingantattu suna shiga cikin junansu suna haɗuwa da junansu ba rabuwa ba wa ta'talifu suna sajiwa da juna wala takhtalifu ba ta sabani wa tajtami'u suna haɗuwa da juna wa tamtari'u ba sa kin haɗuwa da juna كما بين ذلك الآجري رحمه الله في كتابه المستطاب كما بدأ الإمام أبو ya bayyana الله يغفر كمش يبين على المستطاب وداء nan. shari'a za ku shari'a na al'adun ne da shafi na sha hudu zuwa sha biyar cewa kuma ma inna hu salawatun lahi wa salamu wa alaihi su ila an tambayi manzon allah aka ce manin najiya wa titi ta waka kira wa kala alaihi salatu wa allah ya ce fi hadisin a wani hadisi ma ana alaihi da ma wa asu abin da a kan sabai na wa fi hadisin a wani hadisin kuma ya ce asawadun a'azam a wani hadisin kuma yace wa hadisin a wani waje kuma yace wahidatun fil janna wa hi jama'a qultu ana alqa'il lil akhir shi ajri ki cewa wa ma'aniha wahidatun insha Allah duk wannan lafazan ma'anarsa ɗaya ce in Allah ya so wa qala abu usama al-hilali yace ni kuma abu usama shi bai littafi ni kuma sai na ce azuri yayi gaskiya wa barra kuma ya yi adalci fal amru kama qala haka abin yake ran da yanda fada أن هذه الطائفة المنصورة هي الجماعة wannan tafarki ko tawaga wanda take Allah na ce makwabta ita ce tawagar asalin musulmai da cikin addinin gwai da Allah jama'a ta ma wafaqa al-haqqa ta take jama'a shi ne abin da ya dace da gaskiya kunta wahda kada ka kadai kama arrafa hasan hadith dalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Mas'ud da kanshi shi a cikin abin da ake nufi da ainihin wato aljama'a shi ba kuda shi kaɗai ne kamar yadda kuma ake fasara eh, inna ibrahim kana ummatan cewa annabi ibrahim ya ga ya kasance al'umma shi kaɗai a cikin mutanen shi ya tankari kafirci da wa'azi da jihadi sai zama shi al'umma shi kaɗai da hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa an amr dan mazmun al-audi rahimahullahu qala amru yace kuma alaina mu'adh ibn jabal ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu jabal ya zo gare ni tun manzon Allah yana raye fa waqa hubbuhu fi qalbi sai Allah ya daura mini kaunarsa na ina kaunarsa a cikin zuciyata falazimtu sai na lazimci zama da shi hatta rawuhu fi turabi bishani haka na zauna da shi har san muka sa shi a cikin ƙasa ma'ana har da muka rufe shi a kabarin kenan a ƙasashen inda ya rasu ثم لازلت أفقه الناس بعده sannan bayan rasuwar malami na wanda nake kauna malam mu'azu dan jabal Allah ya tsara masa hidda sai na zumci malamin da zai yafi ko yake ba da bayan mu'azu wani kenan Abdullahi ibn Mas'ud wanda zumci zama a majalisin Abdullahi ibn Mas'ud fa bujra yawman inda kuke akhiru salati an waqtiha wata rana sai aka ba da labari a majalisin shi cewa yanzu fa mutane suna jinkirta sallah sai lokacin ta yayi saboda suna jira sai sarakuna sun fito sannan za a yi sallah faƙala sai abdullahi da mafi yake cewa sallu fi buyutikum ku Ku dinga yin sallolin ku a cikin gida kawai waj'alu kun ma'ahum subha idan lokacin sallah ya yayi sarakuna ne azzalimai baka isa kai sallah ba sai su fito wani lokaci ya fi kai da sallah azhar ba a yi ta ba karfe uku na rana da aka rana ta kusa faduwa sarki yana kan yana harka shi tukuna sai san da shirya ya zo sannan zai sallah sai aka tambaya Abdullahi dan masu ya ba'i sai ce to in cikin sallah yayi kai sallah ka gida sai kuma ka fito ka fito ka jira har sarki da ya fito ka dauka wannan sallar da ya zo shi sarkin aka yi da shi to ita ki nafila wa aluha subha ka fice ta matsayin nafila قال عمرو بن ميمون قال عبد الله بن مسعود وكيف لنا بالجماعه الله za ta malam jam'i kuma wani shi ne sallah ne sai a gida ga jami faƙala li sai amru ce sai sahabi a bayan da musulunci da ni da kuma da mazmun inda jumhurar jama'a allati tufariqul jama'a wa jama'a jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta Ya ce kai amurka ya kaji jumhurar jama'a wannan taron dangin mutanen da kake gani sai da cikin farukul jama'a dan su suka rabu da gaskiya ikiyaran su akan rashin gaskiya suka tafi innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak abinda ake ciki jama'a shine abin da ya dace da da'ar Allah ko da kai kadai ne akan shi wannan hadisi malai yake akhrajahu lalakai في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن عساكر في تاريخ دمشق وصها إسناده شيخنا الألباني في مشكة masalih hajji hadisi Allah la kai yasir shi a cikin sharh usul itiqadi ahli sunnah wal jamaa na malam ainihin wato Abdullahi Allah la kai da kuma Ibn Asakir da Dimashqi a cikin littafin tarihu da kuma malam Albani a cikin mishkatul masalih ya tabbatar da ingancin isnad da haka labari ce daga sahabi Abdullah dan Mas'ud sahabi ne malami shi fassara ma'anar ainihin aljama'a ba wai taron mutane irin yadda 'yan siyasa suke ɗauka ba cewa wanda ke yawan mutane ya fi gaskiya wanda ke yawan mutane shi kamata ya ci zai wanda da ya yawan mabiya to ya fi gaskiya abin da mutane suka fi sani kowa ya fi goyon bayan shi ne gaskiya wannan muna jin dimokuraɗiyya ne ba wannan jin addinin Allah bane jama'a muna jin dimokuraɗiyya ne a duk amfani da yawa a matsayin hujja in Allah ya so za mu zo mu karanta wasu masail a gaba da ya ambace su kuma da kun tashi da zamu gan shi game da wai menene matsayin yawa ne na addini yawa da muka suke kalla kullu a ai mun fituwa da yawa mun ci magoya baya ai ko ina wannan mabda'i ne cikin demokradiyya san ba shi shiga cikin addinin Allah ya kamata mu san wannan abin da ke da mashiga cikin addinin Allah kai shine hujja tabbatacciya ko da mutum tsaye ne ke goyon baya dan ya ishe mu ishara shine manzo Allah shi fara mutum mutum to da a lokacin ki fara musulunci idan lazuli yawa shine gaskiya to a lokacin musulunci ba gaskiya bane kenan sai ran da yawa to kuma ku taba yin wannan yawan ba ba a taba wayan gari a ce musulmi sun fuka bayewa a duniya ba har yau ba a wayi gari haka tunda za a yi hukunci da suka duniya a ce to suwa suka fi yawa musulmai ba su suka fi yawa ko a cikin ƙwaryar musulman musulman da suke akan tafarkin daidai na musulunci ba su suka fi yawa ko ya kusanta da cikin dangin su da garin su da kabilar su da kasar su da ke sani da kasuwar ku da harkar ka za ka ga waɗanda suke bin addinin kwarai su shirin sun kalila kalli misali can mutanen a samun kaji su nawa ne aka ce ga wadaya a tasiri ma mafi yawa يقولون ثلاثة رجلهم كلبهم ويقولون خمسة ثالثهم ويقولون سبعة وثالثهم كلبهم إن كان عندك mafi yawa a cikin takwas sauran mutanen kuma da shigar su kuma suka yi bangare amma kuma su suke da gaskiya su Allah ya taimake su su takwas har da kare a cikin takwas idan mutane bakwai su ke da gaskiya sauran kuma gari gaba da sarki da fadawa da duka mutanen gari da maza da mata duka a kafurci yaki yawa jerin roƙon mu jama'a ba yawa harkar siyasa ce kawai kaga ana rusan ana rutuwa da yawa a dinga ganin ai wani wato abin da ya sa wannan abu zama zama ishu shi ne da alu su kashi da cikin wannan rudani za ga idan ana yin wa'azin kasa ko wani abu abin da yake burge mutane shi ne an taru mutum miliyan biyar sai ga ana ta yawo da hotuna iya yawan mutane wani ma ɗan sa ne sa ta da bai wajen ba dina ya kawo shi mafi yawan mutane su waɗankan su yawo ne wani ya zo shi da gudu wani kuma ya zo gulma da ma ya duk shiga a fara amma kawai sai mu ahli sunna kuma sai mu rubuta cewa ai an yawa da haka sunna ta samu karbuwa da da gaske sunna ta karbu alhamdulillah amma da za a bi mutanen sai ewa wurin ana cikin sunnar da suke bi tun da kan nan za a ga su ba ahli sunna bane mutum tun daga wandunan su da jamman su da tunanin su da yana abin da suke karba su what action za su iya sallama kansu ga sunna akan mumbar ma sai wani saki sunna akan mambarin ma amma kuma ana ta ihu an yi yawa kaga wannan muna da yanda shiga ne kuma gani a addini yanda shiga sun kula su tafi ai mu muka fi yawa ai mu aka fara sani ai jama'an mu ce wannan ai kaza kaza kaza to idan aka samu wanda suke kan gaskiya ko da mutum cikin ne kyan to wannan mutum ke yana cikin jama'a sauran kuma duk suna wakilcin alfarak wadancan addalla in aka samu mutum da a kan gaskiya to yana wakiltar jama'a shi ta ranar kiyama za a samu annabi wanda zai zo ya gama wa'azi tawaga shi shi babu wanda ya imani shi za a samu annabi zai zo da wanda biyu ma'ahu rahmatu wanda biyu ma'ahu rajulani wanda biyu ma'ahu salasa wanda biyu laisa ma'ahu ahad wani akwai arrahat kamar mutum shida bakwai takwas ko goma ko makamantansu wani kuma da shi sai mutum biyu hala ba mata shi ne kawai da ganin shi wani kuma annabi da shi sai mutum uku an fi shi wanda da gaskiya daga Allah ya wa'azi amma a ce mutane uku su ci kuma Allah ya karɓa yake shi a haka kuma shi ma shi dora na alƙiyama matsayin um, al'umma ce ne zaman kanta da haka zama mu dinna ruɗuwa da irin wannan ah, tunani irin na yan duniya kawai cewa ai an yawa a tafarki kaza ko a kungiyar kaza ko a makarantar kaza ai ta fita kowa yawa wa qad naqalahu al-allamah abu shama fi kitabih mustafa yubatu ala inkar al-bid'i wal hawadith al-allamah abu shama wannan mutumin kasar Misra da lissafi al-bari ala inkar al-bid'i wal hawadith mudallabi ɗaya din kuma ya ɗauko wannan magana muhtajjan bihi al-qawli ya kafa hujja da yake wa haiku da al'amur bilizumin jama'a inda ta ji an ce alzumci jama'a almuradu bihi luzumul haqqi wa tibau abin da ke nufi jama'a gaskiya da bin gaskiya idan ka aka ciyawa ba ka nema ba misalin mutamassiku bihi qalilan ko da masu rubuta gaskiyar nan yan cikin nan ne wal mukhalafu kaseer masu saba wa gaskiya kuma su suke da yawa kamar yadda ake gani da masu masu sabawa gaskiya su suke cewa masu rukun da ita kuma ɗan kaɗan ne da aka ji fada sarki karo a zo bayaro allah gafarta mishi ana rikici akan allah yana sama malami biyu ne suka shiga cewa allah yana sama malaman da suka zuwa kan cewa ƙarya ne allah baya sama sun fi su da amma kuma su biyun nan su ne suke da hujja su suke da gaskiya malam jafar mahmud marigayi allah gafarta mishi shi da abdulwahab sauran kuma malamai ne suka haɗo zuba wasu daga kano wasu daga Kano, wasu daga yobe suka haɗo suka cika ba da sarkin kano sun fi su biya aka sannan kuma yan ta'addansu yan bayan su a waje suna ta da suna jira su jini da ba a gani sama da mutum nawa haka da aka je ba da da sarkin zazzau duk zuwan da ake yi a fada sarkin zazzau da mala albani marigayi allah ya gafarta mishi shi kadai ne sai yan rikiya ko waɗanda wani wajen shi magana ba ko da ce amma su ba za su tattaro malamai wasu daga kaduna wasu daga dariya wasu daga tarihi wasu da sunan sunna wasu da sunan ɗarika wasu jama'a ta nasarar islam duka an tattara to haka me ya ke siya abin da ke da hujja ko da kuwa masu riko da shi yan kaɗan an cewa ake to kai ya za ka ci ka ci gashi nan ba ba ka ci duk kowa ya ce ka za ka ci ka ci ba an fita ta wannan filosofin wani suka ce haƙƙi maka fara sanin to kun baka da gaskiya ne kudin kudin sai ne baka gane ba kudin da yake a cikin mutane zama kullum ra'ayinka daban kusan za ka fara sanin to kudin yi ba na da yawa a cikin kullum yake faɗan abu ya saba na mutane li anna al-haqqa alladhi kanat alayhi al-jama'atu al-ula ila alladhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radiyallahu anhu wa la na zai kasance ahlul batil fadl نعم يتي أن الحقيقة دومين هي الذي كانت عليه الجماعة شيء أبدا جماعة من الأولى shi? في na النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه daga manzon Allah da sahabbai shi radiyallahu anhu wala nazara ila kafarati al batil ba'da babu kallo ba a tunanin kallon yawan masu bin barna bayan gaske da waɗancan suke bi wanda karabu sai ci gaba da ambatan bayani واستحسن هذا الكلام العلامة ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية في كتابه الفضل ابن القيم يدو يدو wannan magana da ainihin wato malam Abu Shama ta burge shi ta ainihin ka kariri a cikin kafin shi wanda ke tamkar da shine Ibratul Lahfani min masayid ash a cikin wannan hadisi ibn ke cewa wa ma ahsana ma qala Abu Muhammad ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع kuke ka zo ta magana da daɗi ko malam abu muhammad ismail al-ma'ruf da abin sha mai kada a cikin littafin sanin suna al-awari sun tuka ni ku sai laqad a yi ailayn ya bi jana yin buga duk wanda ke da ido guda biyu al jama'a ta hidima wa faqal haqqa walauka na wahda ya ita ce abin da ya dace da ya ما يكفي أبو يكفي لذلك يكون ممكن تكون أكنسا وهذه الطائفة المنصوبة وصفت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ظاهرة على الحق وأن توقع an siffanta ta a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta ta bayyana akan gaskiya wa musifat ta hadisan rasul wa wa kadhalika lam tusifati qa'u alal wahidi fama fawqa fi lugatil arab kuma dama at-ta'ifa mutum ɗaya ne da sama da ɗaya a cikin harshen larabci qala adibul fuqaha'i wa fatihul udaba ibn qutaybah ad-dinawri kin malamin adab a cikin malamin fiqh malamin kuma fiqh a cikin malamin adab wato shi kuma irin riguna ne da ake riga ka san da ana yin wata riga mai ciki biyu nan in ki da take juya ka sake sa daya da mun kun za ku yi wannan rigunan ba na san da muna yara akwai riguna irin haka yan gani da zai da jiki biyu kamar da ibnu kutuba yake malamin fiqh ne malamin hadisi ne malamin tafsiri ne malamin komai ne komai da ruwan shi ibnu kutuba sadida wani a cikin tarihin nafi'i al-tayyib ta'awil al-muqtadi al-hadith al-tafsir shi mai dadi mai albarka da amfani da suna ta al-muqtalaf al-hadith littattafai da guda biyu akwai ta'awil mushkil al-qur'an fassarar abubuwa masu rikici a cikin al-qur'ani tafsiri ne amma manhaji ba tafsiri na sura sura ba shi kuma ta'awilin mukhtalafil hadith shi kuma yana magana ne akan hadisai waɗanda suke suna zahirin su wa juna yana bayani akwai ilmomi masu ɗumbin yawa cikin tafai shi da waɗanda da kuma musamman littafin ainihin wato tabaqatu shu'ara ko littafin ashirul shu'ara ibnu kutubata da dai sauran tafsir da su a akwai qulubul qur'an akwai qulubul hadith sai da tafai da sunan kala daban-daban Allah ya gafarta shi. qalu malamai sun ce a kallu ma ya kunu tsa'ifatu salatata wai tsa'ifa tana farawa ne daga mutum uku su ce wa gali sufi ya zalkau wanda ita aka yi kuskure ya na tsa'ifa ta kunu wahidan wa salatan wa aksara tsa'ifa shi ne daga mutum ɗaya da mutum uku da fiye da uku duka ana ce musu tsa'ifa dan na tsa'ifa da ma'anar tsa'ifatu da wani abin da ake da tsa'ifa wato yanki guda ko tawaga guda wa ya kunu qit'atan min min al-qawli zai ya zama kiɗa a cikin wasu tarin jama'a ne qala Allah ta'ala Allah ya ce wa yashhad azabuhuma qa'ifatun min al-mu'minin idan za a ma masu ainihin zunubin ajinan sassa ne ko in za a yi musu aiki ko na zina yes in za a yi musu haddi da ya shaɗa ababa kuma lalle a tabbatar an samu shaidu wajen yi musu haddi min al-mu'mina wata tawaga cikin mu'mini sai yudul wahid wal ithnain ko mutum daya ko mutum biyu suka shaida ya tsaya sunan fa'id qultu ni malam mai littafi shi wato salim sai shi wa hadha mattafaqa alayhi a timmatil lughati wannan shine abinda malaman harshe suka hada kai shi wa da malaman addinin musulunci kamar bayyantuhu fi kitabi كما يدنا بينا شيء الثلاثات نامي سنة على الأدلة والشواهد على وجود الأخذ بخبر الواحد من أحكام الأفئدة misali karamin ali hakan wani magana akan dai akan wajen sun riko da ainihin hadisin mutum daya wajen hukunce hukunce da akida kamar jini waɗanda suke cewa sai an samu kaza sai an samu wala jarama an ta kuna hadhihi ta'ifatul mansubatu fiyar jama'a yace babu makawa babu dalilin da zai hana a ce wannan ta'ifatul ita ce ainihin aljama'a wa hiya suradul a'zamu li annaha aljama'a kuma ita ce za a ci tawaga mafi yawa kuma a wajen lamba lamba ba su tafi yawa ba a cikin da su ne jama'a da cikin gaskiya to su ne tafarkin gaskiya fi sahihi ita ce ce al'amur jama'a da aka kawo lafazin jama'a hani ne amma wasu na musamman ake أن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة سنة كتروا نسحبي فمن لزم ما كانوا عليه والذي لازم أبن سحبي سكعتي وشن أمم بعضهم يبنتري باين سحبي لم يكن يشارك للجماعة sai kasance yana ainihin shakaki da jama'a ba shine akan jama'a wala mu fashi kalaha ya kasance ya rabu shi da jama'a ba wa man shadda anhu ma shi amman ba wanda kai fantarewa abin da sahabbai suke a ciki ya bi abin da Allah ya fita tafi kana shaqa da jama'a shi kuma kan al'umma wa jama'a ba da sahabati kum aqwamu abla ki jama'a bayan sahabbai da wasu ƴan tarin mutane ijtama fihi mutin wanda suke da riko da addini wal aqlu suke da hankali wal ilmu suke kuma da ilimi sai an samu wannan suka guda uku addini wal aql wal ilm wal ilmu tarkal hawa suka ta gaba ki suka kuma lazimci kin kin son zuciya kuma kun wa in kallat a'da'u suna cikin eh wa in kallat a'da'u ko suna cikin suka lazimci kin bin son zuciya a kan abin da suke ko da adadin su kaɗan ne na aubashan nashi ba wai taruwan abu ba shi ne kama a ce ya ku bayi ko a wani irin abin da ake kawai ma habba wa dabba talakawan shi kawai ko wani rigiyu wa rihar abu da kuma wasu wanda suke yan kiɗan ka na jiyo kawai yan yayi wajen kasu ko da suna da yawa zama mu kalli wannan magana ta babban malamin na ibnu kai ibnu kibban shi dole a samu addini rukun duk abin da suna addini sun da tauhidi ibada da mu'amala da sauran wato tarbiyya ta addini dole ne ba zai yi mana da'awar addini kuma amma ba mu da tarbiyya addini kuma mu da halaye irin na masu addini ko ba mu da ainihin gaskiya a zantukan ko kuma ba mu da siffar ma da za a gani a gane mutane da masu addini duk wannan yana lazimtar mutane riko da ibadar Allah riko da manhajin addinin Allah riko da ainihin wato zikirori na addinin Allah riko da halaye irin na mutanen kirki masu bin addinin Allah wani takulu da hankali hijabun za a lissafa shi a hankalce kada a bai abu na wuta Da zaki ke fata saɓani rikicin banza da wofi fushi tashin hankali hukuna don kufar wanda ta saba wa aikin masu hankali mana duk abin da za ka tafi da lissafa shi a hankali. ka ne abu cikin fushi ki daina zama kawai ɗan abu da kowa wannan baya cikin manhajin malaman eh, tafarkin sunna wal ilm da kuma ilmi kuma a bincike shi a ilmanta yayi to lazumi ilimi shi ne barin yin aiki da san zuciya dan mutanen da kawai ba sa aiki da san zuciya su ne masu ilimi gaskiya kamar kuke ku gani me ke sa mutane su su kyala san zuciya su kyala ra'ayinsu su bar ayin ilimi shi shine yansa da ilimi amma ilimi bai ratsa mutane ba ko da sun karanta shi amma bai ratsa shi ba ba sa barin son zuce su su bi ilimi mu kalli da yawa daga cikin tawagogin mutane da kungiyoyi ko ba na addinin Allah ba za ka ka ka kuntu wannan akan su duk da za ga ana kallon wasu ɗan boko da cewa marɗaɗɗen mutane saboda sun karanta abu da yawa kuma ya shiga cikin jin ɗinsu ya canza abin nan ɗinsu mindset ɗinsu da ka awon da suke mun da muke ganin su a bandari amma su suna ganin a shige su saboda a manhajin irin ilmin da suka ganta suke suna aiki da abin da suka sani ya kashe sauran mutane su dinga ganin wani ai ya zama comrade wani ai ya zama wani tsakaci wani ai ya zama kaza amma shi a wurin shi abin yake jin kashi to in ka dawo a cikin aikin ilimin addini kuma ilimi na gaskiya shine ilimin qur'ani da sunna wanda ji san shi na gaskiya ba shi da san zuciya saboda babu mashiga ga son zuciya a cikin shi jama'a yanzu mu kalli abu mafi sauki da sani barin gemu mutum ya bar gemun shi ya fito me ke hana mutane su ya barin gemu son zuciya ne kawai shi ke hana su kawai shi ne shi yana so a gan shi har shi kamar wani matashi ko da ya karanta hadisan bai san muhimmancin aiki da murnin manzo Allah bai san ma'anar annabi sai a yi kawai ayyuka ubangiji da wannan yaƙini da annabi ya ce ku bar jini yaƙinin shi wajen ƙauna da sanin annabi bai fi da yadda da wannan magana ba za ka yi ko a hek sai da annabi ya ce a bar jini shi kuma ya askana shi su mutum annabi ya ce a ku ai wannan hadisin yanzu in an ci baya yake da shi sai kawo wasu maganganu duk wannan bai san zuciya da gabatar da maganganun wasu mazaje kan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da zai zama ya shi cikin jama'a ba sai ya ce sallama zuciyar shi gaba daya ga annabi alaihi salatu wasalam abin da manzo Allah ya faɗa ko da ya saba wa san ranka kawai ka da shi kamar kwatanta da muke ranar bisa da mutanen garin mashi da aka ce muke an haramta gida suna kan gida suna shanta al'ada su ce suna kasuwancinta akwai manyan 'yan kasuwa masu kamfanonin giya a madina amma da aka ce إنما الخمر والميسر والأنساب كذا كذا كذا جسم من عمل الشيطان فاجتنبوه daga ranar ba wanda ya ƙara kowa sai canza son zuciya shi zuwa son zuciyar musulunci suka zuci da ita sun riga sun sun riga sun samu suna da shi a shagunan suka yi kajiban da ita da su ce ba to kamar da zama kawai da an ce annabi ya ce shi da sahau yake fara abin nan ibn abin da aka ce maka annabi ya ce ka ba kanka kamar kai da sabon da annabi fara ba labari bai ba kan a haka zuci ka saba ko ka fara tawili ko ka ce manzo Allah ka bari sai ka tambayi wani shehin ka ko wani malamin ka ko mazhabin ka yake ya uddu nafsahu ka annahu sami'a wa yuti rasulillahi fa hal yasuqu lahu ala zalika an yuqridahu ala qawli fulani wa ra'yihi ba zai tafi yiwa ba ko da ba manzo Allah ba ka kadara misali da sai amma ka bakar wannan ba kawai ko liman ba ya ci maka yi karatu to ai an gasa mala ina kana ko su mutane da muke tare da su a bari tambayoyi ko na san yadda ko kuma sai sun fassara wanda kake ne kaga ba zai yi wannan ba zai ma taso ba kwata kwata to haka kamata ta muje shi da shi da sa baka shi to sai raba shi da da da shi san zuciya au na nasu sune jahilan jama'a au bashi wanda abin takeici za ka ga akwai malamai wanda yanzu da yake ta musu ne za su akwai malamin da zama jahilai masu bishi suke tuka mishi fatin zai amma ya kamata a yi wani rabi gaskiya malam bai kamata a kyale su amma ya aika za a kamata a kinke su kaza bai kamata a kyale da shin gaba shikenan shi su ya manhajiyar shi abinda son zuciyarsa kawai yake zama mu kala da ke mu gani akwai malamin da da an aka fi ru'a'uhum da kuma yan mahabba wata ba yan duk abin da ake yayi na suke sa ko waɗanda su ɗin yayi ne kawai in su fito wani sabon malami ko wani sabon abin nan wani sabon tafarki za su shiga za ka samu mutanen da aka kashe su a boko haram sun yi shi'a sun yi buraza sun yi sun bi garkawi ko sun bu duk wani wanda ya taso da abin nan eh, eh, movement sai sun bi ta suka ciki a ɗaukar mamu da zuwa kashi akwai su yan kaduna akwai yan bauchi akwai yan irin waɗanda kawai su suna neman ina ake harrakawa in kamar yadda malam bane yake fada da daren an zo an ce a yi karatu wanda za a yi cikin hadisi ana fassarawa ana sharhi a cikin a ɗauko fatuwar bani kawai su fara ba su yi shirya a cikin sun fi irin sun fi son ko su dace kawai duka kisa hayaniya ba su son su je inda ake karfi da karatu da ka duk inda suka je suka fito karatu aiki kawai sai in ya fi dan bacci shi kwana ɗaya biyu kawai sai dai rabuwa sai sai ai malamin mai son zuciya ne malamin mai tsoron gwamnati ne malamin bai da bai da abin nan sai da zuciya yana matsoraci ne har su albani su ba su ofishin sun sun yi fama da ire-iren waɗannan yan yan gane su shaida yan yan a tashi kawai a fasa a kashe kowa ya kuma dama duk wani da'awa in dai fito ya fuskanci al'umma sai ya fama da ire-iren waɗannan masu zuga tunda manzo Allah ma yana da shi shi yake musu wanda za su ce ya manzo Allah ba za ka shawa ne da zaran wani da shi ba ce manzo Allah bara a wannan za zabi ne bara a kare shi ba ka ziga su ko sun kuma zama kana malami ko su ke eh, to shi kenan a ji a kashe shi kawai an zama mushi Muhammadu su haka yi ma mutanen shi obatar tunda ya tabbata an ce karshen karshen al'amari dan so ba tracking ko a cikin da suka ce ina kuma za su kashe shi yanzu ya ma zama kafin suka ce wannan harbin da aka ce a cikin hannun shi ana faɗan cewa wani ne a cikin su ya harbe shi da bindiga lokacin da yake cewa to ya kamata ba a bi shi kan waɗanda duka aubashin nasu kenan Allah ya tsare mu قال إسحاق بن راوية قال إسحاق بن راوية لو سألت الجهالة ذكرت من جاهلا عن السواد الأعظم أنت مسلمين كوجع ما في جماعة la qalu jama'atu nas za su tarin mutane ma la ya'lamu da annal jama'ata alimun musan ta wuce da jama'a shi malami guda guda ɗaya mutamassikun bi asarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tariqi mai riko da hadisin manzan Allah da tafarkin manzan Allah man kana ma'a wata abu fa wata jama'a wacce ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah shi ne jama'a Allah mu fiye wannan magana ta cikin zafin hinda ta ambiya na abu na aiki mu fi bi kitabin fahama a wannan magana yake sandur wannan zance da ibnu rawiya ya ainihin hikaito ta cikin yin galata من za su gane kuskuren wanda suke tsammanin cewa karin jama'a shine jama'ar mutane ko ne jama'ar musulunci da illan yakun fihi alim ko da babu malami a cikin ya zama shugaban shi kan ya yi ne kamar kamar yanzu tafiya tari da nan suna cewa sun kai su miliyan ashirin a Najeriya haka suke cewa an babu malami kusan da yawa irin wannan taron da taron yuyu shi shi jagoran a daiki su su wa huwa fahamul shine cikin fahimtar jahilan gari la fahama ulama ba malamai suka fassara wannan fassara ba wannan fassara jahilai shi kuma ta shigo cikin mutane fal yubitu fal yusabbit al yusabbit ko fal yusabbit al mawqif al muwaqqif al muwaffaq fi hadhihi al mujilla qadamu bi alla yajilla an sawa'i sabil lalle wanda aka bashi gamdakatar ya tasabbuki tantance jama'ar da ya yi da cikin su kare je zame kafa shi ta fada cikin fata cikin dalali da sawa'i salim ma'ana in ga wasu mutane da ka zo kai harka da su ta addini kar ya zama ma'aunin kasancewarsu akan addini shi ne yawansu kar ya zama ma'aunin da za ka auna shi ne yawansu ya zama ka auna su da wannan fasara shin a cikin ilimi ake jagorancinsu ilimi irin na mutanen farko na annabi da sahabbai sannan a kan gaskiya da hankali ba sa bin san zuciya ba za ta fi illa billah idan jama'a ku duwa gani idara suna kururuwa a yi cewa sunna suke amma kuma san zuciya yana bayyana ayyukan su da gama. shine a ce sunna suke kusan kowane bangare babu wani bangare da ba sa cin sunna ya da ne kawai shiga wata zuciya tunda a kasan nan sunnonin da izala particularly suka kai ta sun da kirga sun kusa hamsin kaza suna ne izala ba da ba kaza suna ne izala ba da ba ya fi guda hamsin za ki ba wanda San zuciya ya shi kuma amma idan ana kira kirarin sunna to sai ka lura da wannan jin da zaka shiga idan ka lura da wannan ka ki kaza ne dan shi ne, in ka bari tunanin kungiyanci ya shiga ya shige ka ko tunanin wani mutum ya riga ya shige ka ko ba za ka iya cire shi kai ba shi da aka baka ce ba akan gaskiya yake ba sai ya baka wahala ta shi na bin da mutanen makka saboda sun dade suna cewa alloli da yawa ko wani allah shi kaza kaza kaza da aka zo aka ce allah ɗaya ne shi kwakwalwarsu ta kasa fahimtar wannan saboda ba su taɓa jin wannan abin ba a rayuwarsu sai suka ce na ba zai yiwa alal alihata ilahu wahid ya ga ce allah guda shi da gidan allolin nan Ta su ke kasa karɓar wannan sai da aka shekara da shekaru ana gwagwarmaya da shi sai da aka wasu akan kafurta su kan kuma suna tunanin lalle shi da wannan abun shine gaskiya abu da suke abu قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في نفس الطائفة المنصورة بتلك النادية واغتاب بهم الجاهدين فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأخضر ما سمسوا لسو سنة تنحوشن سنة تكن غيب ما سمسوا لسكيا فإنهم السواد الأعظم سنة كوكا في كرما والجمهور الأخضر سنة كوكا في كرما fihimul ilmu a cikin ake samun ilimi wal a cikin ake samun hukunci ilimi wal aqlu su da hankali wal hilmu suke da kuma juriya da khilafatu a cikin ake samun jagoranci wa siyada da shugabanci mulku a cikin ake samun sarauta da siyasa da gudanarwa وهم أصحاب الجماعات والمشاهد سنة أهلهم كوغا mazuwar al'ummomi da wuraren da abin da ake shegawa wal jama'ati wal masaji su ne suke shiga cikin jirgin sallah da masallatai wal manasik wal ayadi su ne suke aikin su ba wuce irin na aikin hajji da sauran bukukuwa wal hajji wal ah, wa وبادلوا وبادلوا المعروف للصادر والوارد كما سنا ainihin wato bayyana abun kirki da kyau للصادر wanda ya zo yanzu wanda ya fitar wanda wato da bako da dan jiki ko da bayyana mishi ma'arufi wa kuma su tsohuri wal qanafi su ne kuma masu kiyaye eh, iyakoki da lunguna na musulunci wajen alhina jahadu fillahi haqqa jihadi wanda suke zuwa su yi jihadi da kuma kalmar Allah duk waɗannan sifofi ne na alfirqatu annajiya ayyukan da suke yi kenan abinda aka san su a kan shi kenan in muka lura a yana kara fassara mana a aikace yadda malaman musulunci zamuna da ɓangaren gasunan sunan cikin kan sahabi a bayan masudi da wasu daga malaman baya da ya ta kawo mana zamani bayan zamani dukkaninsu fassarar da suke yi ma ainihin wato jama'a alifal mansuda shine mutanen da ke kan gaskiya babu inkifari da yawa ko karancin kawai gaskiya wasu kuma gaskiya addinin annabi da sahabban shi sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa radiyallahu anhu أرمدك أنا أحمد بك إن شاء الله في الله كم موكم الله سبحانك اللهم ولحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وفي بريك السلام عليكم نعم.